فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين mutanen annabi Ibrahim sun yi mummunan nufi gare shi na su hallaka shi su huta da shi amma sai muka sa suka zama asararru yayin da muka sanya wutar ta zama mai sanyi da aminci a gare shi